muna ƙara tabbatar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da ganin wannan yammacin albarka yammacin yini na ashirin da ɗaya ga watan ramadan na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar da shi Allah ne mu da taruwa a wannan ɗaki na Allah mai albarka wanda Allah ya umarnin a ambace shi a ciki a girmama shi a tsabtace shi a mutunta shi wannan ɗaki mai suna jami'u معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى wanda ke karkashin cibiyar markazul wa'ayi islami littalin wal'irsha walbuhautul ilmiya wadda malami na kuma babban malaminmu malam bashir lawal muhammad ya arsata kuma yake jagoranci allah ka saka da kai ba mu gushe muna sauraron tafsirin da malamai saka gabatar na ayin surutun nisa shekaran jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da biyu mun karanta aya ta ɗari da ɗaya da ta ɗari da biyu wanda suke magana a kan sallar tsoro Allah ta'ala saboda mahimmancin sallah hatta wanda suke shahari suke filin daga kila suna hangen makiya ga su ba nesa suke da su ba ba ɗauke musu sallah ba da haka aka karantar da su siffai da za su yi sallah a filin jihadi to da cikin mun kawo guda uku wanda suka fi shahara da haka yau za mu tashi inda Allah ke cewa fa iza qadaytum as-salata ko aya ta 103 kenan ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الحمد لله آه، وانا آية كنا da dangantaka آية ayin da وانا gabata wanda suke من بعد sun akan a yi sallar tsoro sannan kuma ayar ta kawo siffa ɗaya daga cikin siffofin sallah ta tsoro sannan sai Allah subhanahu ala cikin wannan aya ta gaba sai kuma yi bayani game da yadda sallah ya kamata ta kasance bayan tsoro ya kyau Allah ce fa idza qadaytum salata idan kun kammala sallah fadhkurullaha qiyaman to ku ambaci Allah kuna tsaye wa qu'udan ko kuna zaune ko tsugunne don qu'ud na iya daukan tsugunniya ko kuma zama da wuka a ce rage tsawo wa ala junubikum ko kuma akan sashi kuna kwance akan sashi dama ko hagu fa idza kuma anantum idan kuka samu natsuwa tsoro ya kau fa aqimu sala to ku tsayi da sallah yadda take yadda aka saba tsayi da ita inna salata kaga lalle sallah kana ta'ala mu'minina ta kasance akan mu'minai kitaban mawquta wato rubutaccen abu farilla kenan mawquta wanda aka aje mu lokuta kitab rubutaccen abu dan كتب كو كتب القران ينا زوالا ما نفر الله كما ينجز آية أذني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض أن فرنا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي فرض وأوجب على نفسه رحمة العباد هناك ما كتاب يعني من فرلا واجبي kuma wadda aka aji mu lokuta saboda mahimmancin kiyaye sallah a cikin lokutan ta yake da mahimmanci a san lokutan sallah saboda mahimmancin sanin lokutan sallah sai da malaka jibril ya biyo baya bayan mu zalla ya karɓo sallah ya dawo to sai da ya zo ya yi mai sallan a sifface aikace kuma a lokacin lokacinta ya mai kowace sallah a lokaci biyu farko da ƙarshe in bana sallar magariba in yayi yau a farko asuba gobe sai ya zo ya ƙarshe sai ya ce da lokacin jiya da na yau su ne lokutan sallar asuba wannan tsakanin shi ne lokacin sallar asuba haka azahar haka da asar haka isha'i wannan saboda yana mana muhimmancin wato sanin lokutan sallah da kuma yin ta a kan lokacin ta kun tun a ayar ma Allah ce kitabun mawquta bai ce kitabun kawai ba farilla ba sallah ta zan farilla akan mu'minai sai ce farilla mai lokuta mai lokuta ayyanannu azazzutu da haka yana da muhimmancin gaske musulmi ya kunshi lokutan sallah sannan yana kuma da muhimmin muhimmanci ya tabbatar ya yi kowace sallah a kan lokacinka. Allah ta'ala ya yi umarni da zikiri bayan kammala sallah kuma zikirin nan sai nuna ana yi a kowane yanayi ana yi a tsaye ana yi a zaune ana yi a kwanci, ana yi ana tafiya kenan ba rashin da zai bane mutum ya zikiri a kwanci, ko a cikin gide sannan ba kuma lalle bane zikiri sai an yi alwala ba kuma lalle bane sai an kalla alƙibla duka wannan mukammilat ne suna cikawa ne in an samu haka yayi kyau mutum ya zama yana da alwala kuma in zama zai zama ya kalla alƙibla in zama zai zama ya kalla alƙibla shi zama da kuma kallon alƙibla a cikin shi wani abu ne mustahabi duk sanda mutum zai zauna ko ba zikiri zai ba kai ko wanki mutum zai a zaune don san samu ne kalla alƙibla ko mutum zai duba to ya kalli alƙibla saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairul majalisi mastaqbil bihi al-qibla mafi alherin wurin zama shine wurin zaman da mutum ya kalli qibla wurin zaman da in ka zauna za ka al-qibla kana jiran wani ne kana wanki ne kana guga ne kana wani aiki ne to san samu ne a kalli qibla ko kuma ina ga mai zikiri wanda aikin ibada ce ba al'ada ba shi yasa malamai suka mustahabbantan da kallon alƙibla lokacin alwala yana cikin fadail mustahabban alwala ko ayyukan falalan alwala istiqbal ko fuskantar alqibla sannan kuma ne kenan wani mahimmancin zikiri kenan ba a kan mutum ya yanke tun da ba mutum dama ya yi a tsaye da yana tafiya yana zaune yana kwanci yana in san samu ne ya zama bakinka bai rushe ba daga zikiri yana nan ne daga zikiri zikiri duk da nasa akwai ƙayyadajje mai lokaci akwai mai adadi akwai mai wuri akwai mai yanayi akwai kuma zikiri al-mutlaq sakakke wanda bai da iyaka bai da lokaci bai da adadi bai da wuri kamar istighfari mutum zai kai kowace a zaman nan mara kake kana iya yi astaghfirullah san kuma an jima ka ce astaghfirullah ko ka ce rabbi ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ko kaje ji an yi wata magana misali ko a cikin karanta aya ta ce ta ce wa astaghfirullah ka nemi gafara Allah to ba shi mu za ka yi ba ko sai ka dauka astaghfirullah tun daga zuciya yana tugowa yana ta cewa bai hannu kusa da ke mai kila zai iya ji shi ma sai ji kana zikiri shi ma sai ya ko ɗaya ko biyu ka tunatar da shi ka samu lada in ake umarni to yi za ka yi in ka jan kana ta aya was'alullaha min fadlihi sai ka ce allahumma inni as'aluka min fadlik allahumma inni as'aluka min fadlik allahumma inni as'aluka min fadlik sai ka yi umarni kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ke yi shi ma da aka kafa mashi da ah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai ya sa wannan a cikin ruku'u da kuma sujuda in yi ruku'u sai shi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli mai riwaya wani mai aisha ta ce fa kana ya ta'awwal alquran sai yana aiki da qur'ani yadda aya ta zo haka ya bita da zikirin da kuma addu'a na subhanaka allahumma wa bihamdika a duka zikiri ne tsarkake Allah ne da ya ba shi kalmomi ne masu kyau na zikiri da Allah ke karba da sai ka tsora addu'a sai a daga ita shine sai ka Allahu ghfirli da haka wannan umarni ya nuna muhimmancin zikiri muhimmancin zikiri na Allah subhanahu wataala wanda bai takaita da adadi ko wuri ko lokaci ba sai Allah ya ce fa idza kuma anantum fa aqimu salat idan kuka samu natsuwa to sai ku tsaye da sallah yadda take ba kamar yadda aka yi ta ba a siffar tallar tsoro kun ga ko siffar farkon da take ba ta da mishkila sosai ai raka ɗaya man zai yi <clears throat> raka ɗaya man zai yi da mamu ya tsaya tsaye su shigo sai ya ne su tafi su karɓi wa'ancan sannan wa'ancan su ma su taho su kambara sai limin ya raka a ta biyu da su in yi ta biyu kuma ya jira yana tafiya su shigo sai a sallame ka ko da za ka akwai dan bambanci da sallar da ba sallar tsoro ba to lafiya kuma siffa ta biyu lafiya kuma aje ta uku wanda ba su a cikin ta ba su juda ba kallon alƙibla saboda an riga an rinta makiya gaba da baya suna kawo sala suna kawo sufa ko a wannan zamanin a ce suna ta harbe-harbe suna ta ɓarin wuta ko ta ko'ina ba magana mutum ya ruku mutum zai iya wuni ma a kwance ne ma zauna ba kila saboda ya zauna haɗari ne kila za a iya harbe shi a kwanta zai wuni ko a kan ƙasa ko a rami da kaga irin wannan yanayi za a yi sallah ne da ta samu in khiftum farijalan aw rukbana Allah ya in tsoro ya kai inda ya kai ba ya sallah kan kafafuwa shine rijalan jam'u rajin ko kuma rukbana jam'u raqib kuna haye a kan abin hawa suna haye a da doki ko raƙumi haka zai sallar amma da zarar an samu natsuwa sai Allah ke fa mu salata to ku tsaya da sallah inda take ko da ku a filin daga ne an ga an kori makiya an ci nasara akan ku to sai a sallah yadda take inna salata lalle ga sallah kanat alal ne kitabun makuta, ta kasance rubutaccen abu farilla wajibi amma akan mu ne kuma mai lokuta sabon ne ke nuna gwargwadon imanin mutum to gwargwadon yadda yake muhimmansa na wajen sallah gwargwadon yadda yake yin ta kan lokaci da damuwa da yin ta cikin jama'a da damuwa idan ya rasa kola da kaɗe ne ya da ba haka ya so ba sannan da kuma ƙoƙarin ɗaukar mataki sannan ta gaba ya ya same ta raka nufo'in ta gaba ɗaya a cikin jami'a. Ba Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da zikiri bayan kammala sallah kuma ya umarni da a yi sallah cikakka da take in an samu natsuwa sannan ya bayyana kuma mahimmancin sallah da yin ta a kan lokuta sai kuma ya sake karkata zuwa ga mayaka yana kwaɗaitar da su yana ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su ƙara jajircewa kada su yi rauni Allah ke cewa wala في بيت bi القوم ولا wala في بيت bi قوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله يقول ولا تهنوا كذا في روني في بتغاء القوم أولا نيهم متعنى a wurin neman su da dakon su kada a yi rauni in su ruga ne a bi su in ta kunu ta alamuna idan kun kasance kuna jin zafi kuna jin zaɓaɓɓen ciwo kuna jin wahala daga alam alam shi ne ciwo ko alhamza alhamza alam ba ainihin ba alam daga raɗaɗi shine ake ta azaban alima mai radari alim in ta kunu idan kun kasance kuna jin radadi kuna jin zafi na tsara da tuka ko harbi fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ai su ma kafaran mutane ne suna jin zafi game da kuke ji sai dai bambancin ku su wa tarjuna min Allah ma la yarjuna ko kuna fatan samun kyakkyawan sakamako mai gwaƙi a wurin Allah wanda su ba su wannan fatar idan su da ba su fatan kyakkyawan sakamako wurin Allah tare da kuma suna jin zafi suke ya suke ya farko to ku da kuke sa ran kyakkyawan sakamako ba ku kuma take nan ku daurewa ku yaƙe su fiye da yadda suke ya farko na ga wannan zaburar ta daga Allah subhanahu wataala da kuma ƙara tunatar da su abin da suka sani ya gina musu a kai in kuna jin ciwo su ma suna ji kuna jin zafi suna ji amma yi dagewa ku ga shi tsoriya kan wannan kuna fatan samun kyakkyawan sakamako ko nasara da ganima a duniya ko kuma mutum ya shahada ya san babban matsayi a gobe kiyama sannan kuma wannan bishara ce Allah ya ga mujahidai cewa suna da kyakkyawan sakamako wurin Allah don haka su ƙara tabbatar da wato buri da kuma fatar samun na kyakkyawan sakamakon a zukatan wanda haka zai ƙara zaburar da su ai tunanin kyakkyawan sakamakon aiki shi sa mutum ke daurewa yake yi tunanin samun kyakkyawan sakamakon a aiki shi sa za ka mutu na daurewa na aiki yanzu aikin duk da aiki ba daɗi gare shi ba ko duka musamman a cikin rana kuma ga azumi ma me yasa sakon ya daji yana yi ga inuwa bai je yana yana huta ba ga inuwa yana gani kuma yana sai huta amma me yasa bai je huta ba saboda yana sa in ya gama zai samu kyakkyawan sakamako zai samu abin da zai je biya wata bukata sai ga yadda yana yi haka dan ko a gona ga ciyawa ga kaikayi ga hadarin makiji ga wane ne duka ciwo ya tare ya yanke duka dai amma zai dole ya yi saboda mai saboda yana sa ran kyakkyawan sakamako kila an dan bashi wani abu ba in ya gama a cika mashi me yasa muke azumi mutum zai samu kanshi a ɗaki inda ba kowa zai iya shan ruwan shi ko shi abincin shi kuma ya fito babu wanda ya gane ba wata alama ya ma nuna yana jan azumi kuma a yadda a wanda ya kalle shi shi ta ɓara tana jan azumin nan ya wuce ƙwarai kuwa amma me yasa mutum ba zai sha ruwan ba to a dai to yana fatan sakamakon wurin Allah fatan wannan sakamakon shi ke sa yake daurewa da ruwan kuma ga shi ba kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ma ba zai sha ba to da ya san in ya sha to wannan sakamakon kuma ya rasa shi kenan kuma ya shiga wata fitina kuma ta daba. ya shiga kuma wata fitina a cikin addini shi ya karya azumi da gaba to ashe fatan kyakkyawan sakamako na zagurar da mutum shi yasa idan Allah ya ambata musu shi domin ya zaburar da su wa tarzuna min Allah ma la yarju kaga Allah ya zaburar da su ta hanya ne ta hanyar tana ta su abinda suka sani na jin zafi da ciwo da wa'ancan suke su ma suna yi sai kuma fatar da suke yi daga Allah subhanahu wataala take kyawun sakamako da su wa'ancan ba ta yi wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani ne akan da abin da ke faruwa tun kafin ya faru da san da yake faruwa da abin da zai biyo bayan ya faru hakima mai tsananin hikima a cikin tsara hukunce-hukunce akwai hikima cikin shari'a da yaƙi ba shi da yaƙi za a kashe musulmi, za a kashe muni bayan allah masu bauta mashi amma ya kaddara su je yaƙi kuma a kashe ya bari a kashe duk akwai hikima da allah gana sai sai ya sako mala'iku su yaƙi ko kuma ya sa duk wanda ya mutu musulunta to in ya shiga yaƙi ba za a kashe shi ba sai dai shi ya kashe ba za a jin shi ba sai dai shi ya yi wani ciwo haka zai je yaƙi lafiya lau ya dawo kamar yakin Allah ba ta hukunta haka ba saboda hikima sai kaddara har kashewa ma ake yi a kashe mutum ya rasa ran shi kuma Allah yana san shi kuma shi kan shi Allah ya san shi ma yana san shi amma sai ya bari a kashe shi saboda saboda ya bashi kyawun sakamako saboda ya ajiye shi a matsayin shahidai da haka hukunta hukunta na Allah da tsare-tsaren shi a cikin ibada da mu'amala ce suke da hikima wadda aka sani da kuma wadda ba a sani ba sai aya ta ɗari da biyar a har zuwa kusan aya ta kusan ɗari da sha shida a wurin wasu malamai suna ganin duka sun sauka ne saboda wani sababi ko dalili guda ɗaya a ta ɗari da biyar zuwa ta ɗari da goma sha biyu kenan go ko sha shi ma kai zuwa mun shiri billahi faqad dhalla dalalan ba'ida to bari mu karanta ayin tukunna ko mu karanta wata gaba daga ciki sannan sai mu karanta sababin a to dalilin da ya sa. ayoyin suka sauka Allah yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء تجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الحمد لله آه أنزلت كلها في قصة واحدة ذكر لنا آوي عندك آية التجديد يرجع تجديد قوم ولن آية قوم الشاشدة sun sauka ne saboda wata kista wani abu da ya faru guda daya وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له يقال له طعمة بن أبي kuma wannan ya faru ne a lokacin da wani mutum daga cikin ansar mutanen madina da ake ce mai tsu'uma dan ubairi daga cikin banu ubairi ahadu bani zafar bin al-hari ɗaya da cikin kabilar banu zafar dan al-hari sadiqa jir'an min jarin lahu yuqalu lahu a qatada ibn nu'man ya fashi sirke sirke na yaƙi riga kenan ta sarƙa wadda ake sawa domin a kare tara da kuma suka ya sace da daga wani makwabcin shi da ake ce a qatada ɗan an-nu'man wa kanat ad-dir'u fi jirabin fihi daqiq kuma sandiken ya kasance a cikin wani wata jaka jira jaka ta fata wadda kuma cikinta akwai gayi cikinta akwai ragowar gayi a ciki فجعل الدقيق ينتفل من خرق في الجراب da haka sai yana tafiya sai garin na zuba daga yan huje-huje da ke jikin jakar hatta taha ila jari wa fiha asaru daqiq har ya kai gida inda za shi gari na zuba a hanya sun makabba'aha inda rajulun min al-yahudi daga nan kuma me ya gani sai sake fitar da buhun sai je ya kai ma wani makwabcin shi bai hude cewa ya ajiye shi gida tunanin ko za a zo nema kuma cikin dare ne kamar da wata ruwa ya ta nuna don haka yuqadu lahu zaid ibn as-samin shi wannan bai yahudi sunan shi zaid dan as-samin faltumisat ad-dir'u inda tu'ma sai aka zo neman wannan turke a wurin tun da an je sau na gari na zuba kaga lafiya lauke nan kawai ya tabi cikin dare ne shi bai sani ba aka zo a gidan shi ana nema falam tujad indahu sai ba a samu a wurin shi ba shi babu wahala kwalamu kuma ya rantsuwa wallahi ma a kazaha wa ma da bihi min Allah shi bai ɗauka ba kuma bai ma da wata ya game da wannan sajan bai san da zaman shi ba a duniya فقال أصحاب الدرع بلى والله قد أدلج علينا وأدلج علينا فأخذها wa talabna atharahu hatta dakhala darahu suka ce ina abu yi ba cikin dare ya zo ya dauka muka bi sawu muka har gidan shi fara'ina athar daqiq sai mun ga alamar dayi فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه da yaran tsuwa sai suka sake bin sai suka sake bin zubar har zuwa gidan wancan bai hudu ya kai ma'ajiya a kama shi faƙala sai ce da fa'aha ilayya tsoma tubu na ubai ya ce tsoma ɗan ubai shi ya kawo mashi shi ba shi ya sato ba shi bai san mara inda take ba amma dai tsoma ɗan ubai shi ya kawo mashi ajiya wa shaida lahu unakan min al-yahudi a zalika wasu mutane na kusa da shi yahudawa yan wanshi suka ne shaida kan haka faqalat banu bakar wa hum qawmu qawma sai su banu bafar dangin qawma shi da yaje ya sato sai suka yi shawara suka ce in tsayiku bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa kallimuhu fi dalika ka tuka abin da ya kamata a yi a sauri a ji a san manzo Allah a gaya mashi tun kafin su ta kai kara. da je su manzo Allah sallallahu alaihi daɗin baki tunda sun san bai san gaibu ba a ce a gaya mashi abin da za a faɗa kada lamari ya baci fa sa duba an yi yujadila an sahibihim kuma suka nemi manzo Allah ya ba shi Umar dan uwansa kariya kuma sun yi rantsuwa ta bai dauka ba da haka manzo Allah ya da kuma ya ba shi kariya wa qalu in lam taf'al halaka sahibuna wa fudiha wa bari al-yahudi ya manzo Allah idan muka tsaya ka ba shi kariya ba to dan uwanmu zai halaka kuma zai ji kunya sannan bai huje kuma zai kubuta da haka suna da kuma za ya tsaya ya goyi bayan su sai da dan uwansu ba zai kunyata ba da huje kuma ba zai kubuta ba shi ya kunyata فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل har manzo Allah ya karkata kamar bai aikata kasance bai san gaibu ba da zahiri yake amfani wa kana hawahu ma'ahum an yu'aqiba al-yahudi ko an yu'aqaba al-yahudi kuma sha'awar zuciyar shi tana tare da su amma kasancen shi manzo ne Allah ba zai bashi ba Allah ba zai bashi ya hukuncin da za a zalunci wani ba ko da ko bai huye ne hatta anzala Allah ta'ala inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما هل هو آية دليل قوما شاهدة الآية كلها وهذا قول جماعة من المفسرين وأن حكاية جماعة ديوة رسمة آه، ما لم تفسير نعم sanadiyar وأن kissa shine sai Allah saka da waɗannan domin ya bayyana manzon shi ga gaskiya da lamari yake kuma wa'annan mahaƙinta ne domin ya haƙinci bai hure ya kai mishi kamar amana ajiya kuma ya zo yana nema a tsora mai tara kaga haƙinci ne wannan na haka Allah ke cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq lalle mu mun saukan maka da littafi da gaskiya cike yake da gaskiya a hukunce hukunce da kuma labarin shi li tahkuma bainan nasi dan hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka ya kinsa maka a zuciya wanda ya nuna maka gani na hujjoji na bayyane da kuma wanda ya cinsa maka a cikin zuciya maka ilhama shi wala ta kulli da na khasima kuma kada ka zama mai goyon baya mai jayayya kana goyon bayan maha'inta a gana ga manzala sallallahu alaihi wayancan da suka zo suna neman goyi bayan nasu umar to mutane ne maha'inta sun ci amanar bai hude ko dan uwansa ya ci amanar bai hude kuma suna goyon bayan shi akan haka ibn kafir a cikin tafsirin sa Allah da rahama da yazo daidai da Allah yake tali li tahkuma bainan nas bima araka Allah don ka hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka sai yake ihtajja bihi man zahaba min ulama'i al-usuli ila annahu kana alayhi salam lahu an yahkuma bil ijtihad bi hadhihi al-aya wasu mutane ko wasu malamai wanda suke malaman usul ne sun tafi akan cewa wannan aya tana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi dama ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari ya yi tunani ya nazari domin ya yanke hukunci a inda bai samu wahayi ba wa ma sabata fi sahihaini sannan sun ƙara hujja kuma da abin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim min riwayat shami bin urwa an abihi an zainaba binti ummu salama an zainaba binti ummu salama wato riwayar hisham dan urwa urwa dan az-zubair kenan daga baban shi shi urwa din kenan shi hisham daga baban shi urwa daga zainab diyar ummu salama an ummi salamata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sami'a halbata khasmin bi babi hujratihi manzo Allah ya ji hayaniya ta ana dardan dami a kofar dakin sa fa kharaja ilayhi sai ta gare su fa qala sai ce ala innama ana basharun wa innama aqdi bi nahwi bi nahwi mimma asma' ya ce ku sani fa ni mutum ne ni mutum ne kuma ina hukunci ne gwargwadon abin da na ji gwargwadon bayanin kowa bayanin wannan wanda ya kawo kara da bayanin wanda aka kawo kara sai kuma shaidu in akwai in babu sai kuma rantsuwa kaga dai abin da zahiri to inna ma aqdi bi nahwi bi nahwi mimma asma wa la alla ahadakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd ta yi a samu wani bangaren ko da shine mara gaskiya amma ya zama ya fi iya ya fi daɗin baki ya fi iya jero hujjoji da bayanai don haka ba aka bi lahu sai in ba shi gaskiya a bisa bayanin da ya yi in ce shine na gaskiya in haƙi ne ɗauka in ba shi in ce na shi ne sai ce faman kawai su lahu bi haƙƙi musulmi da haka ku ji duk wanda na yanke hukunci na bashi haƙƙin wani musulmi ba na shi ba fa inna ma hiya qit'atun min nar to ya sani wani yanki na wuta na bashi wani yanki ne na wuta ya karba dan haka sai ya zaba falyaqbilha aw zarha ko da ya karba ya rike ya tafi da wani yanki na wuta ko kuma ya bari ya ce a ba na shi bane a ba mai shi kuma da manzon sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin matsayin shi na mutum bai san gaibu ba da zahiri yake aiki zahirin nan ko ya zama bayanin baka ko ya zama ah, shaidu ko kuma ya zama rantsuwa da haka da shi zai yi. sannan sun yi tsoratar cewa to mutum bai sani in ya rantsuwa ko ya kawo shaidun karya suka goyi bayan shi na ɗauki haƙƙi na bashi kuma ya san ba na shi ba ne. to wuta ya karɓa na haka ko ya karɓa ko ya fasa karɓa ya rage na shi sai ya zaɓa shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya kunce da zahiri Wannan kuma kaga wannan ya ƙara tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibu ba ba ya san gaibu ba za a yi haka ba ba kuma zai wannan bayanin ba ne mutum na bayani wanda shi a ƙarya kake ba ba ba haka aka yi ba shi ma na bayani shi yau to kaji haka aka yi tunda ya san gaibu to bai sani ba shi ta sai ya tsaya shi bayanan kuma zai aiki da zahiri ne don haka sai ya tsoratar da masu kawo ƙara wurin shi mutum ya kiyaye shi kada ya karɓi haƙƙin wani da ya san ba na shi ba al-imam shi ma da ya zo bayanin bima rasa allahu sai ce ma'ana ana ala ne shar'i abinda Allah ya nuna maka na dokoki na shari'a na haram da halal imma bi wahayin wa nafsin ko dai da wahayi ko kuma nafsi aw bi nazarin jarin ala sunan alwahyi ko kuma da nazari da duba da la'akari wanda yake tafiya akan tsari na wahayi wanda bai saba ma abinda wahayi ya zo da shi ba shine hujja da kuma rantsuwa malai ce wa haza aslin fil ta to wannan wannan jima'a rakallahu da Allah ya faɗa wata hujja ce tushe ne dalili ne na yin qiyasi na auna abubuwa na auna abubuwa domin a gane wane ne daidai wane ne ba daidai ba ko wannan da me ya kama a riskar da shi wannan kuma da me ya kama a riskar da shi ko kuma wace wace illa ce wace hikima ce ta sa aka haramta kaza to hikimar da ke ciki sai aka ga wani abu shi ma yana da irin wannan hikimar shi wannan aya ko hadisi ta yi gane cewa haramun ne kuma da sun gano hikimar da ya sa Allah ya haramta shi kuma wannan ba shi aya ba shi hadisi kila zamani ne ya zo da shi na haka ba shi aya ba shi hadisi amma kuma abin da ya sa aka haramta wannan shi ma akwai abin a cikin shi shi kenan sai a dora shi a auna shi akan wannan shi ma sai a haramta shi kamar yadda wannan ya zama haramun saboda sun yi tarayya a illa illa ko dalilin hukunci illa ba ta hausa ba illatul hukumi ta usul fiqh sun yi tarayya a dalili a dalilin da yasa aka haramta wannan za ka ce wannan wannan gaba ta wannan aya to hujja ce dalili ne da ya tabbatar da kiyasi wa huwa yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ra'a shay'an asaba kuma dalili da ke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan lokuta in in ya ga abu kuma ya karkata gare shi to zaka samu daidai ne sai dai a wasu lokuta ne ake samun sabani da annan Allah ta'ala arahu zalika domin Allah ta'ala ne ya nuna mashi wannan kamar da yake araka Allah wa qad dammana Allah ta'ala bi anbiya'ihi al-isma kuma Allah ya lamunce ma wa qad damina kenan ko damina Allah ta'ala li anbiya'ihi al-isma Allah ya lamunce ma annabawan shi kariya daga zunubi su annaba ma'asumun ne dukkan su ma'asumun ne mun kuma al'ummar ce a dunkule muke da isma ba a ɗaiɗe ku ba la tashtami ummati ala dalala amma ɗaiɗe kun mu ko malami zai iya daidai zai iya kuskure amma aka ijma'i akan abu to ba za ka samu kuskure ba ne ko da wani tsunsu yanka ɗin saƙon wannan a ijma'i فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رآه Amma ɗayan in ya ga abin da yake zato haka ne to ba lalle bane zama haka din ne zai iya zama hakan kuma zai iya zama kishiyar haka walam yuri ra'ayatal walam yuri ru'yatal ayn huna Allah ba yana nufin gani na ido ba a gani na zuci da annal hukuma la yura bil ayn domin shi hukunci a ba da ido ake ganin shi ba sai dai a ga alamomi su ne za a gani da ido Wasu kalami da dumaru ana yace a cikin maganar akwai akwai ɓoye da miri ɓoye da miri shine ce da mirin da aka ɓoye shine bima araka hullahu bima araka hullahu a wannan damirin hudun shine mafulin bihi ko na araka mafulin bihi na biyu dan ka shine mafulin bihi na farko lima araka ka da mafulin bihi awwal hudun damir mafulin bihi sani domin ara kamar yadda muka sani fili ne mai mafulin bihi guda biyu to wannan shine bayan al-Imam al-Qurtubi dangane da bima araka Allah Allah ya ce wastaghfirillah kuma ka nemi gafarar Allah inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai kun ga duk da Allah bai bari ya fada cikin kuskuren ba amma sai mu tafi istighfari duk da Allah ya saukar da wahayi ba fada cikin kuskuren ba amma sai mu cikin istighfari me yake nuna wa muhimmancin istighfari kuma yanzu ba sai an yi laifi ba in an kusa yi za a iya fijifari in kamar yadda an yi ma za a yi sannan kuma Allah ya kwaɗaitar cewa shi mai gafaran ne in dai an nemi gafaran to zai gafarta yanzu zai kara ma da tausayawa da kuma rahama na'am wala tujadil ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الله يقول ولا تجادل kada ka sake goyon baya ko kuma jayayya anil ladina yaqtanuna anfusahum ka goyi bayan waɗanda suke ha'intar kawunansu inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima lalle Allah baya san wanda ya kasance hawa mai yawan ha'inci a siman mai yawan aikata laifi a cikin wannan aya Allah ya hani manzan shi ya yi taka tsantsan kada ya goyi bayan wanda suke ha'intar kawunan. su kaga ne kuma Allah ya tsaye suke ha'intar ƴan uwansu ko wanda suke ha'intar wasu sai cin masu ha'intar su idan mutum ya ha'inci wani to kan shi ya ha'inta domin mafi munin mafi munin sakamakon ha'inta kanshi zai dawo shi wanda ka ha'inta kila munin sakamako ne kawai na duniya zai gamu da shi ya asarar dukiya ko ya asarar wani abu nashi amma kai da ka ha'ince shi to kai ne za ta gamu da mummunan sakamako na ha'inta a gobe kiyama ka ƙarshe sai ga mutum kan shi ha'inta kenan ba ma wannan ba kuma shi wanda aka ha'inta ai gobe kiyama ta mai za a yi za a ɗebo ladan wanda ya ha'ince shi a bashi abin shi gaba ta kai shi shi yasa a wannan rayuwar da ka cuta gara a cuce ka an maka dashe ne ka je rahara sai a ta biyan ka a tara maka lada da yawa ka samu ka kubuta da haka gara ka je lahira a matsayin wanda aka zalunta ta kowace fuska da ka je ma Allah matsayin wanda ya zalunta wani kula ta fuska ɗaya ne Allah ka ni. sannan sai Allah ya tabbatar da baya son mai ha'inci mai zunubi wannan ke nuna ha'inci yana cikin manyan manyan zunubai kenan tunda har gashi yana cire ma mutum mai yin shi tufafin soyayya na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce baya son kamar da ce baya son azzalimi wallahu la yuhibbu zalimin inna inna Allah la yuhibbu al-kafirin to haka yake baya son mai ha'inci ha'inci shi ne a ba mutum amana a amince mishi amma ya yi yaudara shi ne ha'inci ko mutum ya je shi kan shi ya nemi amanar a bashi amma sai ya kirkewa kamar yan siyasa da ke nema a ba su ƙuri'a ta hau wata kujera suna nuna masana cewa aiki za su yi in yi hau zai yi kaza wani mai tar gaura zai yi kaza zai yi kaza ya faɗa da bakin shi ya nisa lissafa abubuwan da zai yi amma ya hau ba ne bane kuma yi su ka gano ha'inci ku zaɓe ni muku kaza an zaɓe shi kuma da yin ba kuma cikin jama'a zai faɗa ko a rediyo ka gano ha'inci ne to ga Allah ta bai son masa'in shi kaga wanda Allah bai so a ya fi kowa shiga cikin matsala ya fi kowa shiga cikin matsala wanda Allah bai so amma yanzu Allah yana kanka to alhamdulillah don matsalar ka ta duniya ce kawai kana mutuwa ka fita daga matsala kwata-kwata wanda Allah ke so kuma matsalar ma ta duniya tana ƙarasa Allah ya so shi ne bayan yi haƙuri wanda Allah ke so in ya shiga matsala ta duniya ya haƙuri sai Allah ya ƙara kan shi daga ran da mutu shi kenan matsala ta ƙare rayuwa ta canza za a gama da kyakkyawan sakamako sannan kuma Allah ya nuna ha'inci aiki ne na samun zunubi aiki ne na ɗaukan nauyin zunubi da haka duk abin da yake ha'inci ne ko ya kama da ha'inci bai kamata a samu musulmi a ciki ba bai kamata musulmi ya je aikata ba wani ma hayya shahara hayya shahara da harka ko hulɗa ta ha'inci to kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne Allah ta tsare mu sai Allah ya koma kan waɗancan wanda suke goyon bayan ɗan uwansu da ya sata kuma aka laƙa ma bai hude sai suna ƙoƙarin su rufa mai asiri kada ya kunya a duniya shine Allah ya ce yastaghfuna minan nasi يستخفون من الناس ولا يستخفون wa الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله يتخفل من الناس suna koyin mutane gaskiyar lamari wai don kada a ji kunya wala ya tafuna min Allah amma kuma gashi yadda lamarin yake ba su iya koyi Allah in ba ji kunya gaban mutane ba to za a ci a gaban Allah subhanahu ta'ala wa huwa kuma Allah yana tare da su yaushe iz yubayyituna ma la yarda min alqawl qawl lokacin da suke kwana suna tattauna suna kokarin yanke hukunci da daukan matakin da Allah bai yarda da shi ba matakin a da dan tsaga mun da Allah sallallahu alaihi wasallam akalla ma bai gure Allah yana tare da su da ne tare da su bi sam'ihi wa basarihi wa ilmihi yana tare da su da jin shi da ganin shi da kuma ilimin shi ba da zatin shi ba to zatin shi na kan al'arshi a cikin yadda ya ta rahman ala al-arshi sawa amma nan ma'iyya ce ma'iyyatu sam'i wal basari wal ilm al-ma'iyyatu al-amma kenan tarayya ta gaba daya wanda kowa Allah yana wannan tarayyar da shi kowa da musulmi da kafiri da dabba da kwaro da waye kowa Allah yana wannan tarayyar da shi mana kowa da komai Allah yana jin shi yana ganin shi kuma da ilimi akan abu da ke kewaye da shi al-ma'iyya al-amma kenan ma'iyya ta gaba daya amma ko al-ma'iyya al-khassa ke bantacciyar ma'iyya wanda Allah ke yi da bayan shi ke bantattu ita ce Allah ya ambata inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da wanda suke sun ji tsoron shi wanda su ne masu kyautatawa wasu irin ma'iyya wanda suka ce ma'iyya khassa ma'iyya ke tsantatta wanda irin wannan ce amma da ƙari irin wannan ma'iyya ce ne abubuwa guda uku ji da gani da ilimi kama da kuma taimako da karfafawa da sakankawa da alheri ma'iyya fi sam'i wal basari wal ilmi wata ayidi ita har da ƙari a to Allah ya tarayya yana goyon bayan akan abin da suke na'am su ko wannan Allah ya tarayya da su ne kawai ta ji da gani da ilimi amma ba goyon baya a ciki tunda suna kwana cikin dare ne suna kiɗa sharri yadda za a yi ha'inci ya tabbata a cuci wani kuma ga Allah ya taho yana tare da su a ga tarayya ce ta gaba ɗaya irin wanda yake da kowa da komai ba ke bantanta bai da wanda yake da bayan shi bayan shi wa'anda yake so suke son shi wanda ita akwai ƙarin taimako ƙarin ƙarfafawa yana jin su yana ganin su ya san halin da suke ciki kuma yana goyon bayan su yana taimakon su yana ƙarfafa kuma zai saka musu da alheri zai ce al-ma'iyya al-khassa ma'iyya ke bantanta وكان الله بما يعملون kuma allah ya kasance. game da abin da suke aikatawa ya kewaye shi da sani da tun kafin su aikata tun kafin ya halicce su ya riga sun za su yi domin kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa da shekarar dubu hamsin ya halicci alƙalin ya rubuta duk abin da zai faru a rayuwa a duniya halittu gaba ɗaya kafin a yi samar ƙasa shekara dubu hamsin to kai kuma da ni kafin a yi da shekara nawa kenan har suna da yawa kaga wanda ke da wannan ilimi ke da abin da zai faru a kewaye yake ilimin shi kafin ya faru da san da yake faruwa da abin da zai biyo baya sannan sai Allah ya karkata akalin bayani zuwa ga wasu ma da ke goyon bayan waɗannan da bayan dangi shirke da ke goyon bayan shi da akwai kuma wasu kuma 'yan ƙabilarsu da suke goyon baya suna so a tabbatar mishi da kubuta a tabbatar da laifi akan da ya hude sai Allah kuma yake jawo hankalin inda yake cewa ha antum haula ijadaltum ha antum haula جادلتم عنهم في hayati الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله فيها أنتم داكنا هؤلاء قوة لنا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا كنا بوين باين كنا سيئة جاهية كنا باكو كالية أولنا رعيوات الدنيا to tambaya ne ita ce fa man yujadilu anhu yawmal al-qiyamah to waye zai zai ja da Allah ya goyi bayan su a gobe kiyama wa zai tsaya gaban Allah ya goyi bayan su a gobe kiyama an man yakuna alaihim wakila ko kuwa zai wakilce su a gobe kiyama ya mutu lauya lauya ya wakili ne dama zai wakilci mai laifi wanda ya kai kara ko wanda aka kai ya yi bayani lauya wakilci yake yi to waye zai masa lauya a gobe kiyama shi Allah muna nan bai dauka ba da shi mu kwana a ba inda ya fita abun tsorata ba sai Allah ke yi tsorata ba sai Allah ke yi idan ka goyi bayan wani akan ƙarya ka je ka ba da shi da ƙarya ya ɓata filin wani ko ya ɓata gidan wani ya zama nashi kai an baka naka to shi kenan ta wuce amma gobe kiyama za ka tsaya gaban Allah kamar mai ta abin da kai a duniya ka ce wannan filin naki ne Ka na Allah ya tsoro ta bakin game da goyon bayan mara gaskiya idan ka goyi bayan mara gaskiya a duniya dan yana naka ko dan abin da zai baka to gobe kiyama ya za ka yi a gaban Allah za ka tsaya goyi bayan shi idan in ma a duniya ka yi kuma an ci nasara to a lahiran ko kai ba za a ci nasara ba Boleh dengar ma za iya ba mutum tapi iya ba tun da dia da baki zai magana da yayin ko kamar da ya bayani da baki a duniya turan layar za a daɗa bakin ba zai ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun hannuwa za su yi magana da kafafuwa hada fata ma a wata aya fata za su yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina an manya kuna alaihim wakila wa zai wakilce su ya tsaya ya ba su kariya a gaban Allah ya ce ba ba kamar yadda ya ce ba ba a duniya saboda yana gaban wanda ba san gaibu ba kuma za su yi hujja ko za su yi hukunci akan akan shaida shi amma alahira yana gaban wanda ya san gaibu bayan kuma ya san gaibu ya ma kewaye abin da sani sun ka abin ya faru ya san zai faru ya san yadda zai faru to ta shaida yake bukata ka gani tsoratarwa shi Allah ke yi da gargaɗi game da wanda zai goyi bayan ƙarya ko ya ba da shaida zur saboda dangantaka ko saboda wani abin da za a bashi a duniya Allah ka tsare a cikin waɗannan ayoyi da makaranta akwai darussa kamar haka malam ya ce لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ya halatta a yi hukunci da wani abin da ba Allah ya saukar da shi a cikin littafin shi ba bai kuma zo akan harshen manzon shi ba hukunci ana yi ne da aya ko sunna ta ma'aikin Allah idan ba a samu ba sai amfani da ma'auni na adalci la yajuzu da koko ila dhanbi al-khawanati adh-dhalimina nusqatan lahum ba halatta mutum ya tsaya gefen maha'inta azzalimai ya tsaya gefen sai na ba su ƙwarin gwiwa yana taimakon su baya halatta kuma ko da mafi mafi kusancin makusanta ne kamar da Allah ta'ala yake cewa wala jirman da kun shana'an qaumin ala an ta'dilu kada gaba da ƙiyar da tsakanin tsakaninka da wani ya hana kai ne adalci kai adalci gaba da hujja ta gaskiya ka tabbatar mishi da haƙƙin shi ko gaske shi wuzubul istighfar min az-zambi kabiran kana aw saghira wajibin istighfari neman gafara daga zunubi karami ne ko babba karami ne a idan ko babba ne a idan mu to wajibi ne a istighfari idan an yi shi wuzubu bughd al-khawwan al-asim ayyan kana wajibi ne ka ji a zuciya kana kin mai ha'inci mai zunubi kowa yake ko da mahaifinka ne kana son shi don yana mahaifinka kuma saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ya maka wanda ba ka iya lissafawa a rayuwa amma kuma kana jin wani ɗarsashi na ƙin shi saboda wannan halin kuma da ya yi ita zuciyar mutum haka Allah yi ta tana iya tara abu biyu a lokaci ɗaya mutum ɗaya kana son shi saboda kaza kana ƙin shi kuma saboda kaza ko abin hawa yana faruwa ko mutum na nuna abin hawa yana son shi yana son shi saboda kaza amma yana cikin abin hawa kuma saboda kaza sai ji kamar ya sai da shi wata ko ya kyauta da shi wata na kuma sai ya ji hanyar bukata ya je yana murna da yake da shi har ya mashi wata bukata na haka da so da kauna suna iya taruwa a zuciya ɗaya kuma akan wani abu ɗaya na haka ko da mahaifi ne ya zama mai ha'inci shi mai zunubi za ka ƙi shi saboda ha'incin da kuma zunubin kuma gwargwadon ha'incin gwargwadon zunubin kowa za a ƙi shi gwargwadon laifin shi sannan za a kai shi kuma saboda wasu ɓangarori kamar da maganar sallar suna ke cewa la ya faru farko mu'minin a mu'minun mu'minatan in ha ha min kariha minha khuluqan min ha akhar kada mumini ya kyamace mumina gaba daya saboda in ya ƙi ta saboda wata ɗabi'a zai kuma so da saboda wata ɗabi'a kenan za a iya tara san mutum da kin mutum a zuciya daya kana san shi saboda kaza da kaza kana kin shi kuma saboda kaza da kaza kamar ɗa da mutum ya haifa ko ba kuma zai so shi saboda ɗan shi amma in yi zama ya ɗaukar magana ne ba zai kuma ƙi shi saboda jawo magana saboda kunnen ƙashi tare da haka yana son shi musamman uwa zai yi laifi babba a kai shi jami'an tsaro a tsare shi uban ya ce ba za shi ba kuma ya ƙi zuwa ma sai ga uwa ta je ita ta kuma sun yayi laifi ma sai ga ta je ba ta iya haƙuri kuma ita ma tana ƙin shi akan laifin da ya yi amma kuma tana son shi kuma an san saboda shi ɗanta ne to kaga ana iya samun haka a zuciya ɗaya استحباب الوعظ والتذكير بأحوال القيامة مستحب منين أرقى تناكر أنا وأذي game da yanayi da bayi za su samu kansa a gobe kiyama kuma shi sa sai Allah ya taɓo labarin kiyama shi ba sai to idan kun ba su kariya a nan a zahiri to ranar gobe kiyama kuma a gaban Allah za ku iya ba su kariya kaga wani wa'azi ne da kuma tunatarwa idan kun manta kiyama shi yasa kuke goyon bayan mai ha'inci a duniya to bar a tunatar da ku kiyama in kun goyi bayan shi a nan to can za ku iya goyon bayan shi a'a in ma kun yi ba zai amfani ba to da a duniya ma kada ku Allah ka ba mu dacewa Allah ka amfani mu da abin da muke karantawa abin da makaranta daidai Allah ka zama da shi a cikin zukatan mu kuma ka ba mu ikon aiki da shi abin da zana kuskure kuma Allah ka yafe mana akwai wata magana da wani ya tunatar wani bawan Allah ya tunatar kuma ya ce ya kamata a sanar da al'umma abu ne wanda bai yaɗu ba amma haɗari ne wani makirci ne na yahudawa kuma yanzu wani za a kawo wata rigakafi ita rigakafin wai ta kansan mahaifa wai za ke maganin kansan mahaifa sannan kuma yara mata za a ɗiga mawa su kuma 'yan shekara tara zuwa sha hudu kaga a ɗiga musu maganin kansar mahaifa ko kuwa ɗiga musu kan kansar mahaifan kawai kai tsaye hmm? ko da masa abin zai ji haifar da kansa mahaifar kuma bayan Allah bayan Allah abin tausayi yi nan yan mata 'yan shekara tara zuwa sha hudu wai shirin da nan ana ta yi yanzu haka makiya kuma sun suna shirin nan gaba za su fito da shi ka kashe kuɗi domin aji makarantu makarantu da gidaje ana ɗaga ma yara 'yan mata wani maganin wai rigakafin kansar mahaifa to mutum da ke da kansar mahaifar da haka ai yana ta sai abu ya zama ruwan dare ya yi yawa sai a ce to bari a tare shi ana maganin wanda ke ya kama kuma ana riga kada ya kama wasu ciwon da kilo ma san da shi ba mutum bai taba jin mai shi ba bai taba ganin mai shi ba amma za a zo a yayata sai a zo a wani rahoton karya a ce yanzu haka an gano yan mata miliyan kaza akwai yiwuwar su kamu da kansa mahaifa ko a karya ma a ce yanzu haka a Najeriya mata miliyan kaza suna fama mun da ƙarya yanzu haka za su yi shi aka duka. yaushe aka ƙididdigar ka je asibiti sai ka mutum za ka samu da wannan ciwon amma sai ka an mulmulo wasu lambobi ko a ce afirka ko a ce najeriya yanzu aka rahoto ya nuna ƙungiyar lafiya ta duniya rahoto ya nuna mata miliyan kaza akwai yiwuwar su kamu da kansa mahaifa ta kallace propaganda ce kawai an cika kunno mu da wannan an tsorata mu da nasa ya ce to ga magani da magani kuma kyauta to wannan magani shine kansan mahaifan ba shine kansan mahaifan da aka yadda muka yaƙi wancan polio haka ya kamata a yaƙi wannan kofi ma da yadda aka yaƙi polio kada mutum ya yadda su kuma kuma makaranta kada wani malami ko shugaban makaranta ya bari a yara bayan an shi wani amana aka bashi kacin ana sa musu aje gida ku je gidajensu ba makaranta ba makaranta mu amana aka bamu ba mu ba mu da iko akan mu shi a musu kokar a musu na haka ba za mu bari a yi ba a makaranta ku bari su tashi ku bi su gida can wurin iyayensu idan iyayen sun yadda ku musu amma kuskure ne malami a makaranta ko da masa ko darakta ya bari a ma yara ba tare da izinin iyayensu ba wannan kuskure ne kuma wani zai iya kila saboda an ba shi wani abu kuma masa alƙawarin wani abu na ka sai bari ai wani hadari ne kuma zalunci ne kuma shi ma ha'inci ne ha'inci ne wannan a sanar da iyaye wanda ya dama a madan shi ko ishi shi kenan sai ai tun da shi da shi Allah zai tambaya wanda bai yadda baka da ai Allah ka sani to mun dai gani kullum cikin ma ke fiki kullum sun yi na foliyo sun ga bai nasara sosai ba yanzu kuma za a zo da wai kansan mahaifa za a zo a fara yayatawa Allah kai mana maganin الله Allah kai mana maganin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله